Salamu alaikum jama'a da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Da fatan dai kun shirya tsaf saboda yau za mu yi muku wani sabon nau'i ne na funkasau inda za mu sarrafa shi da niƙaƙƙen nama. kada ku manta idan za ku yi wannan girki a gida kada ku manta da sirrin girkinmu na dangote classic Seasoning, sannan kuma mu haɗu a comment section ku gaya mana ko ku gaya mana yadda kuka ji ɗanɗanon sannan kuma ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan sada mu na facebook da instagram a facebook za ku same mu a dangote Seasoning, a instagram kuma dangote underscore Seasoning, kada ku manta kuma mun gode mun gode mun gode allah ya sa mu sha ruwa lafiya sannan kuma ku kasance tare da mu inda za mu dinga sako muku da Ramadan Quote. Assalamualaikum jemaah. <laughs>